Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa. To, tambaya nake yi, wai me yasa aka damu? Me yasa ake so lallai sai 'yan fim sun fito sun yi zanga-zanga? In ji shararren jarumin nan Tijjani Asasi. Ya ƙara da cewar, me yasa idan dai gaskiya ne abin da ake yi? Me yasa manyan malamanmu malamanmu 'yan tijjaniya malamanmu manya 'yan kadiriya malamanmu manya 'yan izala malamanmu manya na duk wani addini da muke bi masallatanmu gurin wa'azozinmu me yasa su ba za ku kira gare su su zanga-zanga ba ya ƙara da cewar wallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ya ce ƙarya ne kuɗi aka ba wasu suke so su fito su hargitsa arewa a haifan mana da masifa wallahi karya suke yi wallahi mutane ku shiga taitayinku ku fita harkar wayannan mutanen karnuka masu farauta ya ce hin arewa 'yan arewa ya faɗi 'yan arewa kusan su hudu zuwa biyar ya tuntsire da dariya haga itimis dai akwai shauran maganganu tijjani asasis za mu ci gaba da bibiyar ka domin mu ga yadda za ta kasance ku ci gaba da bibiyar tashar amd tv hausa kana kula ta kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu ingantattu tashar amd tv hausa ta ku ci